gwaza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu da kawowa ƙarshen wannan shekarar ta 2014. da yake ubangiji allah ya mu karshen wannan shekara yau za mu waiwaye baya hausawa sun ce waiwaye adon tafiya za mu kama ku kaɗan daga cikin shirye-shiryen da muka yi can baya idan kun tuna mun yi kasuwanci da batun cin hanci eto eh uh, in ka duba ƙasarmu yanzu ta dai danganta kawai da aka kan man fetur to kuma sha'anin kasuwanci yana nan yana haɓaka sai gashi. 'yan kasar china da india sun shigo harkokin kasuwancin kasar irin harkokin da da ba sa shiga ciki me ya jawo wannan kuma menene illarsa duk wannan abin da ya jawo shirye kishin kasa ne tun daga manyan mu har ƙasa idan kamfanin waje zai shigo yawanci za ka samu wani mai hali a cikin ƙasa shi ne zai shigo da kamfani shi ne gaban shi shi ne zai zama jigo shigo wa kamfanin to yawancin waɗannan da ke zama jigo ɗin su ke nuna ma kamfanin ai ba wannan ɗaya ba duk abin da kuke so kuna iya zuwa ku yi hmm. kuma waɗanda ke shigowa da su ɗin nan manyan mutane da suna da hannun da za su ga har shugaban ƙasa ko kuma gaba da haka nan ba wanda ya isa ya tare su su yi abin da suke so amma duk ƙasar da ke son ci gaba ai ka san ba yadda za ta ba wasu ƴan wasu ƴan ƙasa su zo su shiga cikin kasuwa abin da ma ba nan suke yi shi ba sun shigo da shi ne ya zamanta su ke saidawa da kansu eh su shigo da su su sayar su samu dan ribar da za su da zai kai ga yan kasa din ma bai kai ya kawo ba tunda su sun riga sun zauna sun san duk abin da ke cikin cikin kasuwanci din so sai abin da yan romon da ke cikin eh, ribar da za a samu ma sai sun canye ta gaba ɗaya sannan su bika maka wako to ina za a ci gaba a cikin ƙasa yaya ɗan cana zai zo ya shiga cikin kasuwa ya kawo kwantena sannan gwamnati na kallon shi maimakon kwantenan nan ya zama ta ɗan Nijeriya ne ke hannun hannun tashi a'a shi ɗan China din ne shi zai zauna yana rarraba kayayyaki na baka kaza kan kaza na ba ina ya san darajar wannan kaya ɗin a ƙasa har da zai yi wannan din kana muka yi kasuwanci da demokradiyya a ci gaba da firar na tambaye shi shin irin tamu demokradiyya din ce ta jawo ƙarin talauci sai ya ci gaba da cewa. Abin da zan ce demokaradiyya domin ai su ke gwamnati, demokaradiyya ce ke jagorar gwamnatin Najeriya. Maimakon talauci ya ragu, talauci ya ƙaru. da haka in ka tambaye na zan ce gwamnati ba ta yi taimako ba ta fuskar talauci. Kaga wannan lissafi da nake baka mm. bankin duniya ya yadda da central bank of nigeria babban bankin Najeriya gwamnatin Najeriya mm. ya yarda da shi a cikin shekarar da ta gabata National Bureau of Statistics ta da alƙalma da suka nuna cewa ƙasar Najeriya tana cikin talauci matuƙa har ma ta da ƙasa eh, jihohi da suka fi kowaɗanne talauci da kuma wadda ta fi kowace kyautata rayuwar jama'a to don haka ni in ka tambaye ni demokradiyya ba ta taimaki kasar najeriya ba ta wurin kawar da talauci ana taɓaɓatin kawar da talauci talauci na ci gaba. Daga nan kuma sai kasuwanci da dokoki. Shin wai menene dangantaka bin doka ko dokoki da harkokin kasuwanci? Harkan bunkasan tattalin arziki akwai dokoki kala-kala mhm. waɗanda suke shimfida yadda za a gudanar da harka na tattalin arziki. Ana misalin sai da sayarwa a nan Najeriya. akwai dokan sai da sayarwa wanda muka gada daga eh, ita mulkin malaka na birtaniya mhm. wanda har yanzu ba ta yi mata faskurima ba to wanda ta shimfida yanayin yadda za a yi kasuwanci mm. eh, menene ne hakkin mai saye mun kuma kama ku wasu mata da suka yi amfani da baiwar da Allah ya basu suka kirkiro nasu kasuwancin hajiya zainab mai zainab oil a kano gaskiya da me da me ake sayarwa ko kuma aka sayar aka baje a wannan ita kasuwar baje koli eh to ni dai nawa abin da na baje na baje wannan kamar Zainab oil din domin na shiga kamar da guda dubu shi wannan Zainab oil me ake masa eh man kitso ne na gashi ana shafa shi yara da manya suna amfani da shi kuma yana gyara gashi yana kashe amosani idan akwai kurarraji duk za su mutu in gashi yana kakkarewa zai hana shi to ni yanzu dai a cikin zaman da ne a trade fair din na sai da Zainab oil kamar guda dubu ɗaya da ɗari biyar a ciki to aiko kaga zan ce kasuwa ta yi tasiri a kwalba yake ko a roba a roba yake kuma roba a cikin kwali hmm. eh. wannan dama shine karan farko da kika fara halartar kasuwar baje koli eh to ni baje koli na kai shekara goma ina kai musu kayayyaki suna tsara sai na samu matsala wata ran na je garin da ba sa nan gari gari nake bi ina kai musu zainab da ake trade fire eh sai in je in kai musu zainab ola su sassara in dawo hmm. in lokaci ya yi muka haɗu wani gari a biya ni kuɗin wani a ɗauki wani sai na je naija na tarar duk ba su zo ba a wani gari lafai to daga nan ni kuma ni ma sai na ma cikin kasuwa eh, eh, eh, <laughs> to wannan ne sanadin da ya sa kenan kika shi sanadin da ya sa ni ma na fito kuma da na fito Allah ya sa na fito a sa'a domin jama'a an san da gaskiya kuma dukkan inda mutum ya je ya kasa kayan shi da yardar Allah Allah ko kowa baya ciniki ni na je na kasa kayana wallahi sai na sayar to eh, tun wannan lokacin misali baki kara zuwa wata baje koli baki nan sai ta bana ta Kano a'a ina fita baje koli guri guri ina fita Abuja mina na je shekara uku duk shekara ina zuwa mina haka Abuja duk shekara shekara uku kenan ina zuwa Kano kuma na fita su hudu kenan Eh. wai wanne irin ma tasiri wannan waje da ke zuwa ta take yi akan harkokin kasuwancin na cinikayya gaskiya akwai tasiri domin wani garin ma sai na bar shi da shekara guda za a kira ni kuma ana son man yanzu kamar naija da na shiga na sai da zainab oil guda dubu uku kuma yanzu daga baro neja da na yi bayan sallah a yanzu haka na ɗora zainab oil kwaya ɗari biyar an tafi da shi neja a yanzu mota bata tashi ba Mm. ni ce shugabar wata kungiya ana ce mata sosai renewable energies company a kaduna mai aikinmu shine muna kokarin mu tallafa wa mutane a cikin karkara da dai gabaɗayan arewan nigeria da um, na'urorin da za su taimaka ma rayuwansu mm. taimaka wa rayuwansu a cewa wata in harkan samun wutan lantarki ne mm. muna da na'urorin sola wata na'urorin da suke amfani da hasken rana da zai taimaka a haskaka musu gidaje kuma a wannan matsalar um, kwararowar hamadan da muke samu saboda da kuma wannan na canje-canjen yanayi mm. a wannan dalilin muna da murafan da suke amfani da itace amma suna rage amfanin itace wata za su iya rage amfanin itace wurin kashi 80 a cikin kashi 100 a cikin kashi dari to kuma murafan nan yanzu mun samu tallafi daga majalisar ɗinkin duniya wata fannin majalisar ɗinkin duniya a yadda za su shigo murafan dama dai ana shigowa da su ne amma kuma ana haɗa su ne a nigeria to a wannan haɗawan da ake yi saboda a taimaka a samu kamar aikin da za matasa za su samu suna yi eh, kuma wannan sosai ɗin nan mm. kamfani ce ta kasuwanci ko kamfani ce ta taimako eto eh kamar ngo a'a ba ngo ba ce kamfanin kasuwanci ce kasuwanci ce amma kasuwancin da zai tallafa wa rayuwar mutane e kamfani ce ta kasuwanci amma abin da kamar bature ke cewa social enterprise eto eh watan ba wai saboda riban da za a samu ba ne amma saboda yanzu duk duniya gaba daya ana neman in ana so a kakan mutane suka ji ngo sun ga kamar an samu gara basa kenan mm-hmm. to yanzu an lura cewa daga kuma abin nan binciken da aka yi aka ce to tallafa mutane a irin a kawo abu a basu kyautan nan ba tallafa musu yake ba gaskiya saboda in aka basu kyauta nan da kwana biyu in ka koma ba za ka ga kayan nan suna amfani da shi ba amma an mutum ya ɗora kuɗi ko ba cikakken kuɗin ba ne to jama'a allah ya sa mu shiga sabon shekara lafiya a madadin duk waɗanda kuka je muroyinsu ne sa garba ke muku fatan alheri allah kuma ya sake sada mu a sabuwar shekara da za mu shiga ta shekarar 2015 ba za ƙarfi ka tashi ka wanda ka wa sai ya ji